الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والتوكل والاستعانة للعبد لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة فالاستعانة كالدعاء والمسألة وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقي فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة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 barkanmu da wannan yammaci barkanmu da take saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo a nan kofar kaura a jihar katsina a wannan yammaci na ranar talata 21 ga watan da hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma yinin da ya zo daidai da sha takwas ko ga watan sha ɗaya miladiya ta 2008. a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatu littafin al-tafsir al-iraqiya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan shehun musulunci al abbas ahmad ibn abd al halim ibn abd ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya rasu hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama tana 728 kimanin shekara 700 yanzu kenan kuma wannan majalisin shi ne mu na nawa a wannan littafin na goma sha biyar a jerin gwanon mu kuma na hamsin da tara idan ba manta ba malam ya fara magana a kan menene ibada kuma bisa dukkan alamu malam yana mana tafsirin faɗar allah iyaka na abudu wa iyaka na sa'i iyaka na abudu wa iyaka na sa'i kai kadai muke bauta wa ya ubangiji kuma kai kadai muke neman taimakonka waɗannan kalmomi guda biyu muke bauta maka muke neman taimakonka ibnu tumiya yake bauta wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai wannan satin mun ji bayanin da ibnu tumiya ya mana abin akan abin da ya shafi bauta da rukunnanta kafin abu ya zama bauta ga Allah yana da rukunnai babu shakka sai an samu waɗannan rukunai ne abin nan zai zama bauta ga Allah sai an samu soyayya ta koli sai kuma an samu kaskantar da kai da miƙa wuya ga ubangiji kaskantarwa ta koli idan aka rasa ɗaya daga cikin rukunan nan ko aka rasa su duka biyun to abin da mutum yake yi ba za a kira shi ibada ba ko da kuwa hoton abin ya yi kama da hoton ibada ko da mutum zai yi sallah a zahiri ga da tsayuwa da ruku'u da sujjada da karatun qur'ani da tasbihi da komai idan ya kasance babu soyayya ta koli ga Allah a cikin ta babu tsantsantar da kai ga Allah a cikin wannan sallar to ba sunan ta ibada ba ta motsa jiki to saboda haka yayi yi maganar wannan bangare na iyaka na gudu ya wannan haƙƙi ne na ubangiji shi kadai ba da ubangiji zai amfana da wannan ba ubangiji baya bukatar komai a gurin bayansa ba wani abin da ubangiji zai bukata a wajen mu mu da muke da bukata ban cikakkiyar bukata ba zuwa ga ubangiji sai ban kasancewar wannan abun ubangiji ya yarda da shi kuma ya ba da umarnin a yi shi kuma yana son abun shi yasa ya zama naci sai bangare na biyu shine bangaren wa iyyaka nasta'in kuma kai ta dai muke neman taimakonka wannan kuma bangare haƙƙi ne na bawa shi kuma shi ne abin da ke tabi'a yake gaya mana ko zai ci gaba da gaya mana a wannan darasi da kuma darussan da za su zo nan gaba ibn tabiya yake wa tawakkul wa isti'anatu lil 'abd dogaro ga Allah da neman taimakon ubangiji wannan haƙƙi ne ga bawa لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. دومين دوغرو الله da neman taimako wajen Allah ita ce hanya guda ɗaya tilo tak da bawa zai yi ita ce igiyar da bawa zai rike ya samu biyan ta a ƙarƙashin wannan bautar da zai yi wa Allah babu yadda za a yi ka iya samun damar bauta wa Allah ba tare da ubangiji ya taimaka maka kan bautar ba ba za ka iya zama mumini ba in ba dan taimakon ubangiji ba ba za ka iya shiryuwa ba in ba dan ubangiji ya so ka shiryu ba laka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha saboda haka shirya daga Allah take shi yake ganin dama ya bai ya ba da ita ga wanda yake haka nan dukkanin abin da za ka yi ka gabatar da shi na ibada ba dan ubangiji ya so ka da shi ba za ka iya yi ba don haka kana buƙatar ya taimaka maka ya baka iko ya baka dama ya baka gamdakatar domin ka yi wannan ibada din da yake so saboda haka neman taimako wannan daga bangaren da yake kasancewar shi ne hanya kadai guda ɗaya kadai wace da ta hanyar suke za ka iya samun bautar ubangiji ka iya samun cimma bukatarka sai ta zama wannan shi ne bangaren saboda kaga iyaka na abudu wa iyaka na sayi wannan bangaren iyaka na abudu bangaren ubangiji ne wa iyaka na sa'in kuma bangaren ka ne kai bawa ka nemi ubangiji ya taimaka maka domin ka cimma bukatar ka hakan kai cimma ruwa cikin abin da kake yi na bauta masa malam yake fa isti'anatu kaddu'a wal mas'ala wato alisti istiana neman taimakon ubangiji neman agazawa da tallafawa daga Allah daidai take da addu'a daidai take da rubutu kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya baka aljanna kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya raba ka da fadawa cikin wuta kamar kai addu'a Allah madaukakin sarki ya baka lafiya ko ya baka dukiya ko ya baka ƴaƴa ko ya raba ka da mugaye dukkan waɗannan addu'a dukkan wannan addu'a ce roƙo ne ta bangaren ka wanda kake fata ubangiji ya saurare ka ya biya maka bukatarka al-mas'ala ka roƙe shi ya baka abin da baka da shi to saboda ka al-isti'ana dai take da al-mas'ala ka dai take da addu'a wal mas'ala wa qad rawa at-tabarani fi kitab ad-du'a al-imam at-tabarani Sulaiman ibn Ahmad ibn Ayyub at-tabarani dai da cikin malaman hadisi na musulunci wanda yake da littattafai manya-manya wanda suka kunshi a isan manzo sallallahu alaihi wa sallama yana da al-mu'jam al-kabir هنا ده المعجم الأوسط هنا ده المعجم الصغير ثم هنا ده كتاب الدعاء ده وصفهما لكتابي بند وبنم وانا ما لم يارويتو أشكل الكتاب الناجي لأشكل كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده سلسلة تزوها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشي يقول الله عز وجل ما إذا أبيدي هنا سوى يا ابن آدم إنما هي أربعون يا سيد آدم abubuwa kudu ne katal wahidatun zu abu na farko na wani wa wahidatun laka abu na biyu na ne wato ɗaya na wani ɗaya na ne wa wahidatun bayni wa bainaka ɗaya kuma tsakanina da kai wa wahidatun bainaka wa bainaka khalqi ɗaya kuma tsakaninka da halittuna fa amma lati hiya ne amma abin da yake nawa cikin gudun nan ba abu da ni la tusriku bi shay'a shi ne ka bauta mun kada ka haɗa wani abu da ni cikin bauta wannan hakki na ne ni kadai wa amma alladhi hiya laka fa amaluka ujazika bihi ahwaju ba ta takunu ilayk amma abin da yake naka ne haƙƙin ka ne shi ne idan ka yi bautar na in sakan maka a cikin abin da kai na aikin ka a lokacin da ka kowane lokaci bukatuwa zuwa ga aikin naka shi ne ranar gobe kiyama lokacin da kowa yake buƙatar aikinsa ko mun kankantarsa ta sa masa a cikin sikeli wala Allah wannan zai zama dalilin da zai sa sikelin sai yayi nauyi ya rinjaye ayyukan sikelin sa na lada yayi nauyi ya rinjaye sikelin sa na ayyukan da suke da laifi to a wannan lokaci zan ka maka bisa ga wannan ayyuka da kai mun yi abin misali da basin khairan yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara wannan ta wasu malamai suka ce wannan ayar ita ce ta fi kowace aya ban tsoro ta fi kowace aya ban tsoro a cikin alfahari a ce dukkan irin aikin da kai ko kankanta ta ko da kamar kwayar ko bayani abu mafi kankanta a wancan lokaci da laraba suke misali da shi ko da tamkar ta ne to sai ka gan shi lalle wannan da ban tsoro wa amma su bai ne wa gaidan bayan kuma wanda yake tsakanina da kai famin kan du'a wa alayya ijaba kai ta bangaren ta addu'a za ta fito ni kuma ta bangare na amsa addu'a za ta fito wa amma da bai naka wa bai na kalfi wacce kuma take na da tsakaninka da halitta ta fa'ti ila nasi ma tuhibbu an yatuka ilayk fa'ti ila nasi ma tuhibbu an yatubu ka kai wa mutane abin da kake kan su ma su yi maka wannan hadisi hadisi ne wanda yana da rauni hadisi ne mai rauni malaman hadisi sun ainihin rauni na shi a cikin safar kamar kamar ibn rabe wanda yana da rauni kuma sannan mudallifi ne shi yasa albani ya ambaci wannan hadisi a cikin silsilarsa ta al-hadithu idan muka dubi abubuwan da hadisin ya kunsa za mu ga wasu daga cikin abubuwan ko ma mu ce duka abubuwan sun zo a wasu ɗaiɗaikun hadisai sahihai kamar abin da ya shafi haƙƙin ubangiji akan bawa shine ya bauta masa kare hada komai da shi haƙƙin bawa akan ubangiji shine ubangiji ya takanka masa akan wannan aikin da ya na bautar Allah wanda ya tabbata a cikin hadisin da ya gabata cikin wannan karatu wannan littafin hadisin Muhammad ibn Jabal أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم أزوى أشم حديثه kun ga wannan ya tabbata annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya zantar da mu cewa haƙƙin Allah ne akan mu mu bauta wa Allah shi kadai kada mu hada wani da Allah cikin bautarsa wannan haƙƙin Allah ne akan kowane mutum kowane bawa sannan kuma ya labarta mana cewa haƙƙin bawa ko kuma haƙƙin bawa da yake ga ubangiji shi ne ubangiji ya takanka masa akan bautar da zai mun yi dogon bayani akan wannan hadisi da abin da ya rabe da shi sannan abin da ya shafi abin da ya shafi abin da haƙƙin da yake tsakaninka da ubangijinka wato abin da ya shafi addu'a shi kuma ya amsa maka ka yi addu'a shi kuma ya amsa maka idan muka ga hadisin ubadatul mutfari da hadisin ya'la ibn umayyah hadisin falalar fatiha za mu ga lokacin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake gaya masa abinda ubangiji ya faɗa dangane da bawa lokacin da yake karanta fatiha a ciki a cikin hadisin yake cewa idan bawa yake ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim walad dallin qala hadha bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'al wa hadha bayni wa bayna 'abdi nisfaini wa li 'abdi ma sa'al wato lokacin da bawa ya daga muryarsa cikin cikin sallah yake addu'a cikin karatun fatiha eh dinan siratal mustaqim ya ubangiji ka shirya da mun tafarki ci tafarkin da yake miƙe total babu kwane-kwane a cikin cikinsa shine tafarkin wadanda kai musu ni'ima su ne annabawa da salihai da kai da mutanen kirki da suka gabace tafarkin da suka bi ka shirya da ni wannan tafarkin ba tafarkin wadanda kai musu fushi ba su da yahudawa ko kuma dukkan waɗanda suka yi kama da yahudawa waɗanda za su san gaskiya amma su take ta wala sa'an da ba kuma batattu ba su ne waɗanda suka yi ibada bisa jahilci suka yi ibada ba kai ilimi ba ubangiji ka kawar da mu tafarkin waɗannan siffofin mutane guda biyu waɗanda kai musu fushi saboda aiki da barin aiki da ilimin su da wanda kai musu fushi saboda aiki da jahilci wannan addu'a ce bawa yake nana ta ta yake maimaita ta kullum a cikin sa biyar da kuma sa na nafila ubangiji ya wannan tsakani na ne da bawa na wannan mun raba tsaka mun raba ni da shi ne hada ne wa na abdi lisfain wa li abdi ma sai saboda ka bawa na yana da abin da ya roka abin da ya roka zai samu abin da ya ce yi masa ni kuma zan yi masa haka nan karshen hadisin ba su ila nafi ma ta kai an yatuka an yatubu ilai wannan ma ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daban-daban na cewa kai wa mutane abin da kake so su yi maka ka musu mu'amala kamar yadda kake so su ma su yi maka mu'amala ka so musu alkhairi irin abin da kake so wa kanka wannan duk ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi to saboda haka wannan hadisi a dunkule da wannan siyasar da wannan sigar bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba saboda raunin da ya samu cikin halkalarsa amma ma'anoninsa sun zo a hadisai daban-daban waɗanda za su iya zama makwafi madadin wannan hadisi din malam ya ci gaba da cewa kaunu hada wa kaunu hada lirabbi wa hada lil'abd هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء فإن العبد ابتداء يحب ويريد ما يراه ملائما له والله تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه ويحب الوسيلة تبعا لذلك وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يحبه الله ويرضاه وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل في من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يطلب به إلا هزوز الدنيا وهو غلط فمن بل التوكل في الأمور الدينية أعظم وأيضا فالأمور الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها هي من الدين والزاهد فيها زاهد فيما يحبه الله ويأمر به ويرضاه والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهي فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله كما أن الورع المشروع هو ترك ما كان يضر في الدار الآخرة وهي ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك باطله أرجه منها كالواجبات قال يدي وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باعتبار تعلق المحبة والرضا ابتداء kasancewar an kasa abubuwan biyu aka ce wannan na Allah wannan kuma kaso ne na bawa aka ce ibada ta ubangiji ce isti'ana neman taimako kuma da addu'a da neman Allah ya tallafa ya ba wannan kuma kaso ne na bawa ibnu ce to wannan wannan kaso an gina shi ne duba da la'akari da soyayya da kuma yarda soyayyar bawa da abin da yardar bawa da abin da kuma soyayya ta ubangiji da ta da abin a lokacin da kake bauta kake sallah misali kana yi ne domin ka samu wani abu a wajen ubangiji a dalilin sallar nan kana yin sallah domin ubangiji ya yarda da ya amince da kai ya so a dalilin haka suke domin ka samu gidan aljanna gidan aljanna gida ne da ubangiji yake ajiye masoyansa waɗanda suke son shi shi ma yake son su wannan makasudin shi ya sa kake son sallar inda ubangiji ya canza maka ya musanya maka wannan sallar da wata ibada daban to zuciyarka da soyayyarka za ta koma kan wannan ibada da ubangiji ya musanya maka da ita za ka bar wancan za mu ga a cikin musulunci akwai yadda ubangiji ya shar'anta wasu abubuwa daga gaba aka sake musu kwaskwarima aka sake gyara su aka canza su da aka canza su zukatan bayan allah a lokacin sai suka bar wani wancan suka koma zuwa ga canjin da ubangiji ya samu musu za mu ga cewa a farkon musulunci ana kallon baitul maqdis lokacin da ake sallah wato maimakon a kalli ka'aba sai a kalli baitul maqdis ubangiji daga baya ya canza wannan tsannara ta fallo ga wace ka fuska ma ifalan wanda ya naka kibla ta tarbaha fa wanda wace ka da masjid haram ubangiji ya canza mutane ya canza musu alƙibla daga kallon baitul maqdis suka koma kallon ainihin ɗakin Allah mai girma to kaga daga nan zuciyarsu sai ta tashi ta koma can sai suka ji gamsuwa da yarda da abin da ubangiji ya yi musu na canji Ba haka nan dukkanin wata ibada da za a yi ta ubangiji ya canza ta za mu ga zukata sun ta'allaka da wannan canjin da aka samu ashe ita ibada ana son wannan dan zamantowar da wasila ce tsari ne da zai kai ka ga yarda Allah ba wai dan karan kansa ba dole ubangiji ban shar'anta maka wannan ba za ka yi ba ko ba za ka ji kana sai ba shi yasa ba ma san bid'a duk kyalkyalinta duk kwalliyar da aka yi masa saboda me saboda Allah bai samu ba duk yadda za ka kai ga koda bid'a ka sa mata wata falala duk wannan ba zai sa zuciyar mu'minai masoya Allah da manzon ka fito ta ba amma da Allah ne yake ba mu yi, kaga babu wanda yake kuma yake biki abun biki shi a shi kaga muna san dukkan wani abin da aka ce sunansa ibada domin mun yarda cewa wannan zai kai mu ga yarda Allah domin mun yarda da cewa wannan shi ne zai sa Allah ya so mu idan har babu wannan kudirin a zuci ba zai sa mu so abin ba to shi yasa ubangiji ce a afwan ibnu taymiya yake cewa an kasa ibada aka ce haƙƙin ubangiji ne sannan neman taimako akan wannan ibada din kuma haƙƙi ne na bawa ya nema wajen ubangiji ya ba shi tallafi domin abin da yake cikin dukkan waɗannan abubuwan aikin ibadar da kuma abin da za a samu na neman yarda Allah da soyayya yace fa innal abda ibtida'an yuhibbu wa yuridu ma yarahu mula'iban lahu domin bawa a karan farko yana san kuma yana nufin abin da yake ganin ya dace da shi mula'iman lahu abin da yake ga ya dace da shi ma'ana abin da yake da yakinin cewa akwai amfani a ciki kuma akwai maslaha wanda kaga yana fita kasuwa da sassafe cikin tsananin sanyi ko ana tsananin ruwan sama ko tsananin hazo ko tsananin guguwa ko tsananin zafin rana ba wai sha'awar kasuwar a karan kansa yake kai shi ba sai dan abin da zai samu a gurin inda ake zai je sha rana ne ya dawo je sha rana ya dawo zai daina zuwa amma kasancewar zai samu wani abin da ransa yake so wannan ita ce gaya ta ce manufarsa ta kori to zai haƙura da dukkan wancan abu sai da yana son kasuwar sai da in bai fita kasuwa ba zai dinga jin wani kunci a zuciyarsa ya dinga jin wata damuwa ko bai san irin wainar da aka soya a kasuwar nan ba ba wai saboda mahallin ba ba dai saboda gurin yana da kwatafi a ai tabbas ba gidan da yake inda yake kwana ya fi inda yake zuwa kasuwancin kyau amma sai ya ji zuciyarsa ta ta'allaka da kasuwar saboda abin da zai samu a gurin kuma da kaga yana kiwon dabbobi yana tashi cikin yana tashi da sassafe ya duba lafiyar su ya ba su ainihin abinci idan suka fita kiwo ya ga wata bata dawo ba cikin dabbobin nan zai tafi neman ta idan ya ga wata ba ta da lafiya zai kokari ya kai ta ga likita ya duba ta ba wai yana yi bane saboda kawai kawai ya yana da dabba saboda abin da zai samu ta karkashin wannan dabba abin da zai mora ta karkashin wannan kiwon na dukiya da abin da yake bukata na nama ko nono ko wani abu mai kama da haka sai ka ga wannan wasila din ya ji yana son ta ne saboda abin da za ta haifar masa nan gaba sai ya sa ya ji yana son wannan wasila ba ka ga ba ba ka ga mutum mai hankali yana yin wani abu ba wanda a zahirinsa da wahala ba ce domin yana yin sa ne domin yana tunanin nan gaba akwai abin da zai samu karkashin wannan aikin daga mutum ya zo ya sanya kajin shi gaba ya yi tagumi yana kallon don safe in ya fito ya shiga gonar kajinsa ba inda yake zuwa tsakar dare zai tashi karfe biyu in ya tashi ya je duba kajinsa lafiya suke ko kuwa masassarar kaji ta fara kama a banza ba zai yarka ba sai yana ganin cewa akwai abin da zai samu ta hanyar kajin nan to haka dukkan motsin tashi wato faɗi tashin bawa faɗi tashin dan adam mai hankali yana yin sa ne saboda abin da zai samu ta karkashin wannan aiki domin akwai yarda da soyayya da zai cimmata a ƙarshe wannan shi ke sa yake yi to shi yasa ibnu tayyiba ce fa innal abda ibtida'an yuhibbu wa yuridu ma yarahu mula'iban lahu yana kan yana nufin abin da yake ganin ya dace da shi ma'anar ya dace da shi abin da zai samu maslaha zai samu amfani ta karkashinsa don haka bawa yana bauta wa Allah yana sallah yana azumi yana zakka yana fita jihadi domin a karkashin wannan ya san zai samu yarda Allah a karkashin wannan ya san zai samu wato gidan aljanna da ubangiji ya tanadar wa mutanen ke shi ya sabi yake yin wannan fadita shi wallahu ta'ala yuhibbu wa yarda ma huwa al-ghayat ما هو الغاية ما هو الغاية المقصودة في لبعض في لبعض وبالتالي ينا سم ينا ثم يزداد أدلة الغاية المقصودة في لبعض أدلة بالذات كيشي دونك تامو يرد الله وبالتالي ينا ثم أن أدلة دون أدلة وبالتالي يسا كيشي دون أدلة أشياء تبعك تامو يرد الله وبالتالي ينا ثم وأنه أدلة شيئة وبالتالي يكي تنسلح yake san azumi yake san ayyukan da'a yake san masu tuba yake san masu tsarkaka dai yana yin wannan domin a cikin wannan akwai abin da yake yardarsa jalla wa'ala ويحب الوسيلة تبعا لذلك أنت وحبه أما أبن يبدأك هو يحب ubangiji yana لذلك wasilar da تم ta لذات كيف wannan yarda تاشي domin a karkashin abun akwai yardarsa akwai wa illa kadan ba haka ba kuwa fa kullu ma'murin bihi fa man fa man fa'atuhu 'aidatun 'ala al-'abd duk abin da ubangiji ya umarni da shi duk abin da yake kai ko yake ka bari kai ne za ka ci moriyar wannan aikin ubangiji ba shi ka ci moriyar ka ba wa yana abin ya yarda da shi duk da cewa ba shi ne zai mu ci moriyar abun ba kai za ka ci moriyar abun to kasancewar abin da za sa ka yi ko ka bari akwai yardarsa a ciki akwai da a ciki sai ya sa yake son shi shi ya sa ya yarda da abin an gane ko saboda haka ubangiji baya buƙatar komai daga wajen mu baya buƙatar wata ibada ta mu da kawai yake buƙata shine mu yi abin da za mu samu yardarsa wa ala hada kallabi banda أن التوكل من المقامات العامة ظن أن التوكل لا يقبل به إلا قبول الدنيا إلا قبول الدنيا وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظم إذن تجيئة تيكو أبيسا بأن البيان إليه وأن دكا وصوة أن تكي بوكس كبوكا كل نفسي سنة سورارات أبين لكي فتا ذاك سورار ذاك قال أبين لكي تجيئة يكي جيسي يكي تجيئة dukkan wanda ya yi tsammani ya yi zaton cewa shi tawakkali wani mataki ne na gama gari yana daga cikin matakai na gama gari wato bayan allah na kwarai suna kakkaɓe tawakkali daga zuciyarsu akwai waɗanda saboda luka a cikin harkar sufanci suka rika zaton cewa tawakkali wannan na gama gari ne amma in mutum ya rika baya bukatar tawakkali to wannan ne abin da ibn taymiya yake so ya gyara irin wannan aqida ba aqida ce kyakkyawa ba ba aqida ce da aka gina ta aka kyakkyawa fahimta ba su suna cewa shi ne tawakkali wanda tawakkali din nan ya kunshi al-isti'anatu billah neman taimakon Allah to wannan ya manta cewa ubangiji ya gama kaddara abubuwa ya rubuta su shi ya sa har yake neman wani abu a ƙarƙashin tawakkalinsa suka ce kuma kaga wannan yana zama wato gibi ga aƙidar mutum halal fi aqidati ya dinga zaton cewa akwai wani abin da nan gaba ubangiji zai iya ba shi saboda addu'arsa saboda roƙonsa saboda tawakkalinsa suna ganin tawakkali wani abu ne da ake neman wani tarkace ko jin daɗin duniya da shi ba wai abin da ya shafi addini ba ibn ya ce to wannan duk kuskure ne tawakkali neman ubangiji ya taimaka maka akan ibadar da kake yi akan abin da za ka samu yardarsa wannan shi ne mafi girman abin da ma za a kira shi tawakkali ko menene kake yi ka nemi ubangiji ya yarda da kai cikin wannan abu ka yi fatan ya dora ta akan hanyar da za ta kai ka ga samun yardarsa wannan shine babban abin da ake nema a karkashin tawakkali shi to kaga ake kenan ake tawakkali wani abu ne da ake neman hazzi na duniya da shi wani rabo na duniya ce wannan kuskure ne ba a san me ake nufi da tawakkali ba yace wa huwa ghalatun bal at-tawakkul fil umur ad-diniyyah a'zam a cikin al'amuran guda addini tawakkalin da muke yi shi fi girma muna tawakkali cikin ibada domin abinda muke nema ubangiji ya taimaka mana mu yi ibadan nan kamar yadda yake so kaga wannan tawakkali ne to kaga kuma wannan shi yafi girma ibada ta kunshi ta kunshi aqida har zuwa mafi garantin abin da ubangiji ya dora wa bawa kaga duk waɗannan abubuwa kuma da ya dora masa akwai yardarsa a ciki akwai amincewarsa da soyayyarsa a ciki mu yi tawakkali dan mu ma wannan manufa kaga yana daga cikin manyan manyan abubuwa to yaya za a zo a ce kuma tawakkali وتأكيدات كذا مجال ما لن يتبع بالسواء أيضا فالتوكل من الأمور الدينية يأتي في الأمور الدينية أما أبن لك تكون فتاوى أبن لك تكون فتاوى لا نسي ابن تيمية في إبداك وانا نسياك وانا وانا شيني وأيضا فالتوكل من الأمور الدينية التي لا تتم الواجبات والمستحبات الا بها. توكلي ولا رجلتين الامر على الدين وانت واجبي كو مستحبي با زي ثبت با با زي تكبا سيدش. ابن كما كم واجبي با زي تكبا سيدش فيما يزن واجبي. ابن با زي يوكي مستحبي با زي تهنير فيما يزن مستحبي. عشان كذا توكلي الى الامر على الدين. wani ya zo ya ce tawakkali wani abu ne da na mukami ne na amma wannan kuskure ne wa zalimu fiha zalimu fiha ya fiku Allah wa ya'muru bihi wa yarda wanda duk zai yi zuhudu zai guje wa tawakkali to yana guje wa abin da Allah yake so yake umarni da shi kuma ya yarda da shi to shi ne ya sa amma da ya sauya mana ta'aliki akan menene zuhudu zuhudu ba shi ne ka guje wa abin da yake Allah ya umarni da shi ba ka gerinsa ka ce wannan ne zuhudu a az-zuhudu al-mashru huwa tarku ar-raghbati fi ma la yanfa'u fi ad-dar al-akhirah ke menene zuhudu kalmar zuhudu kalma ce da kuke jinta wasu suna tutiya ita wanda kuma aka yi mata mummunar fassara aka ba ta mummunar ma'ana ba a fahimce ta daidai ba aka rika gaza da sunan zuhudu wanda kuma zuhudu a shara'ance abinda yake nufi shine ka bar kwaɗayin abin da ba zai amfane ka a lahira abin da duk ba zai amfanar da kai komai a lahira ba kada ka rataya zuciyarka da shi wannan shi ake cewa zuhudu ترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة وهي قدول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله فيه كبرأ بالله رارانا مباح رارانا هلل وانت بازي كيف كامك أكم بيهي الله ولا شيء للقدول نظام غا باوي زما cikin datti ko cikin talauci ko cikin tsiraici ko da yunwa shi ne zuhudu ba wasu ɗauka mutum ya zauna cikin datti da ƙazanta shi ne mai zuhudu ko mutum ya zauna cikin talauci baya neman na kanshi shi ba zaune shi ne mai zuhudu ko mutum ya ɗauka sa kaya waɗanda suke marasa kyau marasa kyan gani wanda suke da datti da ƙazanta har ma ana cewa daga cikin falalar wasu waliyai da ake faɗa aka ce shi idan ya sa kaya baya ainihin cirewa sai sun daddaddaje sai rigidige sun narke a jikinsa wanda ya canza wasu to sai aka shi yana tafiya tsirara to wannan wani shi ne wani ya yi tutiya ko aka yi tutiya da karamarsa aka ce kayan da ya sa kayan sun shekara goma sha biyar a jikinsa bai canza ba hula kuma da ya dora a kansa har zai da tsutsa ta fara zuba daga kansa wannan duk ana faɗar irin karamominsa wannan karama ce haka wannan ƙazan sati da tinin ba ya da alaƙa da addini ko ta kusa ko ta nesa to ka duba cikin littattafan karamatu da auliya za ka ga irin wannan faɗa maka cewa wanda ya shekara arba'in kullum baya cin yankin yanki gurasa ɗaya shekara ta arba'in ko a ce maka yana daga cikin zuhudu kada ka ci abinci sai ka kai wani matakin da idan ka tofar da ya guda ba zai hau ba saboda babu wani laiko a jikin yawon naka idan ka har ka zubar da yawo ka ga guda ya hau kai to da saura su kunna sai ka kala ba da lokaci to aka ɗauka wannan shi ne zuhudu sai ga mutane da datti suna yawo cikin a ce waliyai ne ana faduwa ana neman tabarruki da su wataƙila aka tsina ba ku da su sosai amma wajen mu suna nan wani ma ba haukaci ne ya yi duku duku da hauka saboda an ba shi irin abin da suke cewa tarbiyya an sa shi a ɗaki an yi nasar da shi an kishantar da shi ya wahala ya jibata tun yana da ɗan tsauran hankali har yanzu su ya haukaci aka fito da shi a haukaci aka ce ya ga Allah saboda haka yayin yayin rusuli da haka ya tun da ya hau kashe ta gaba maganar tsarta kuma ya eh, ta yawo cikin da ke kwana cikin kwatami kashe gari kuma a gan shi a fada a gaishe shi a ce wannan yana da yana da karama yana da walittaka a wurin Allah to gaskiya wannan ba da alaka da addinin Allah alaka ta kusa ko ta dai fito da irin wannan abubuwa da sunan addini kar addinin ne cutar da shi kansa addinin ne shi sa makiyan Allah waɗanda suke ganin irin waɗannan suna irin wannan abubuwa da sunan addini sai suke ɗaukan addinin musulunci addinin kasar ta addinin gidadanci ne da dahumanci da wauta da hauka saboda haka ya gan shi shi ya ga wancan kuma bakinsa da gaje daga gaje da an ce mata shi ne ma yake wakiltar addinin kaga wannan duk mummunan fahimta ce da ma'anar zuhudu zuhudu baya cin kawo da wadata saboda haka aka samu masu wadata a cikin annabawa masu kuɗi masu arziki cikin annabawa irin sa annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim annabi ne kuma wanda allah ya ba shi wadata ba talakan annabi ba ne inda za ku gada annabi ibrahim da wadata ne lokacin da ya yi baki me ya kawo musu eh faraga ila ahlihi faja'a bi ajlin sami. faraga ila ahli ya sadada yayi sanda zuwa iyalansa kan ba su ji in abinci za ka bari ba bukata sai ya sanda wanda ya nuna maka ya saba ma kan raba baki amma wanda za ka je ya ce a kawo maka abinci za ka ci za ka kawo faraga ila ahdihi faja'a bi ijlin hani faja'a bi ijlin sabi yayi san da zuwa ga iyalansa kuma bai ce da mai aiki ya ba wanda ya nuna maka shi da kansa yake hidima bai kirawo dan aikinsa ba ko wani yaronsa ko wani sa shi da kanta ya yi santa zuwa ga iyalansa to ga shi ya zo da dan maraki sami wanda yake mai kitse kato a zai kawo mu dan maraki lafiyayye bai rage komai ba ka san kai ne sai ka ce to ku da kuka sha wahala kuka abin da ake ku dan mutara a sai ya ɗauko shi kam ya kawo musu wannan yana nuna yana da arzikin dabbobi na ibrahim yana da wadata amma kuma wannan bai kore masa zuhudu ba annabi ne kuma zahiri ne annabi ayyu shi ma mai wadata ne annabi dawud annabi sulaiman sarakuna ne ba ka taɓa ga talaka fitik kuma sarki dole yana da wani abu sarki a bushe tsamas babu sarakunan duniya ne sarautar su ta wuce sarautar mutum ma har ta kai kan aljannu sarautar annabi suleiman ta hada hada aljannu shi zai ce ku yi ku bari duk wanda da zai ce yana da damar ya sa aljani ya yi masa wani abu ƙarya yake ƙarya yake bautawa aljani yake aljani ba za ka more shi ba sai idan za ka bauta masa ka yi masa abin da ya saba wa Allah sai za ka yi shirka amma wani ya ce wai shi ya rika wajen rukuya har aljanu ma gaya masa magunguna suke yi wallahi ya zama doka ya ce wai har aljani ba shi magunguna suke yi duk wanda ka ji ya fara faɗar haka ka sa masa alamar tambaya ba wanda ubangiji ya sakhara wa aljanu suke yi masa hidima fi sabilillah sai annabi Sulaiman amma ka ji wai an ce ga wani mai rubuya yana da kirkin aljanu a ce masa mai kirkin aljanu da mai tiraka ko to ai ban san mai tiraka ba na dai san mai kirkin to wannan wannan bauta muke yake yi ko dai ya zama yana bauta wa aljanu ko kuma dan dabbara ne dan ko wannan mu duba mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam akwai wanda ya kai shi amma lokacin da aljanu suka kawo masa farmaki yana sallah wasu ma sun dauko guba-guban wuta suna neman su kona shi da shi da ya shaki wani har ya ji danshin harshensa akan hannunsa sahabai ba san da yake faruwa ba sun dai ga annabi ya yi gaba ya yi kai shaƙa dam ta haka kuma ya dawo baya bayan an gama sallah suka tambaye shi yace gashi gashi aljanu ne suka kawo farmaki na shaƙi ɗaya hatta wajen su bar da ne a layin sai yake walaula da'awatu akhi Sulaiman la rabattuhu bi sariyatin min sawar al-masjid yaqutu bihi min danu ahli al-madina ba dan addu'a dan uwana Sulaiman ba da ya addu'a rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ba dan wannan addu'ar ba da na daure muku shi a cikin masallaci kaga annabi Suleiman, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa bai yi wannan ba saboda annabi Suleiman, annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi wannan ba saboda annabi Suleiman ya riga ya addu'a ya ubangiji ka bani mulkin da babu wani wanda kuma zai yana da shi sauran ubangiji ya bashi mulkin aljanu yana iya hora su ya dila su yi masa hidima yadda yake so annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai ya kasance bai bai yi wani abu wanda yake nuna cewa shi ba ya samu mulki irin na da Suleiman ce laula da wasu akhi Suleiman wannan shine laula duk da kaje laula kun tila'il li wujud inji malaman hau. saboda wani abu wani abu ya kiwa saboda addu'ar annabi Suleiman daure shi din ba zai yiwu ba wani kuma yace yana da taraka. annabi sallallahu alaihi wasallama duk fafatawa da yayi da mutanen Makka da quraishawa har ma da rubawa daga ƙarshe ƙarshe babu inda ya taɓa cewa aljanu sun taimaka masa aljanin nan babu mummunai ne eh sura guda ubangiji ya saukar akan su kul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba kaga akwai mummunai ma'ana a cikin sa akwai aljanu amma ya taɓa cewa aljanu ku zo ku taya ni ko a je a ɗauko mun abu jahil ta taɓa faɗa ba da a ce wannan ikon kuma wani za a bashi shi bayan annabi suleiman to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata ya bayyana da wannan ikon annabi sallallahu alaihi wasallam bai same shi ba sai kawai kai ka zo ka ce kai kana da turaka ko turki wanda kan da fara shi yasa ibnu ta cikin tafsir yake cewa babu wani wanda aljanu za su yi masa hidima su sa shi ko su hana shi ko su kawo masa wani abun amfani sai idan zai bauta musu sai idan zai bauta musu ya musu hidima shi ma to a lokacin za su abin a lokacin su kuma za su nemi sai kafa cewa Allah sai ta za ga dukkan wani goka da zai yi sihiri to sai ya hada da safan Allah ba zai yiwu ba a yi sihirin ba kafirci واتبعوا ما تكون الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سورة كثير ذكاء تلشي فن سيجر غيره بابو كان في كثير من غيره عن فريد أجلوب غيره قدوبة قلت هيك كده يا أورما تنم ثمانين ده آه، سبت تمانين ده شده يا أورما تنم تمانين ده شده matsafi ne zanna, cikakken matsafi ne shi yasa lokacin da aka kai shi fadar sarkin nufi aka ba shi alkur'ani aka ce to ka nuna inda aka ce ka auri mata da shida. ka auri mata ba ka dai sai ya ce shi yanzu shekara ashirin an hana shi ɗaukar alkur'ani shekara ashirin baya baya taɓa ƙur'ani an hana shi kuma karanta ƙur'ani da haka in ya zo sallah ba ga mabiyansa ya wuce gaba sai dai na bayan din ya dinga karatun qur'ani in ya gaba shi ya rubuta to da wannan ne su aljanin su kuma suke masa hidima su dinga kawo masa kuɗi ba a san daga ina suke abin nan suna tato kudin jama'a suna kawo masa an ce kawai da ya sa hannun sa aljihu zai dinga fito da a jihu ne da aka kawo su sabuwa zai ɗauko kuɗi ya biya tela kullum zai fito ya yanka sa ya raba mabiyansa ya ba su labarin an yi isra'i da shi an zo ubangiji ya aike shi akan al'arshi sai jibril ne yake gaya masa haka jibril ne yake masa wahayi to wannan abun kan ku yi mamaki su waɗannan aljanin da suke taso masa kuɗi su za su ba su wannan sharuɗa ɗin sai ka yi kaza hatta auren mata kai ɗin ma kan ku yi mamaki su suka sa shi kuma yana amfani ta hanyar tsafi don ya firke matan saboda yadda muka samu labari da muka je garin makotansa suke cewa dukkan ɗaki ɗaya mace shida yake sawa kaga dai ashe ba daɗi suke ji ba amma ya tilke su da sihiri kuma da yake najeriya kasar banza ce a yaƙi ake da addini yanzu wai yana da lauyoyi 86 iya adadin matan kowace mace tana da lauya ɗaya da aka ba ta kutum na ya kare shi lauya 86 an dawo da shi gidansa bayan sai sarki yana so a kure shi daga ƙasarsa an dawo da shi yanzu haka bayan da yake gadin gida lokacin da muka wuce da mobile bayan gurin suna suna masa suna gadin sa ka duba irin rayuwa da ake a kasar nan Abin da aka san yaƙi ne da Allah da manzansa da addini da lalata ɗabi'a al'umma shi ake ɗaurewar gini da kuma aka san shari'a ne addini ne shi ake yaka ka duba dokokin da ake tsarin a cusa su a cikin kundin tsarin mulki har ba wasu jihohi suka karba suka runguma suka yadda da su dokokin da suka shafi yara ƙanana da mata da sauransu ka duba a ciki yaƙi ne da Allah da manzansa amma ana so sai an yi amfani da bawa da mulki da karfi wajen a ɗabbaka su ko kunsu ga wasu abubuwa kuma waɗanda suke su tsara ne sannan sun saba wa hatta tsarin wato tsarin abin haƙƙin ɗan adam din sun saba mai mata kuka an ce ya danna haƙƙin ɗan adam ya tara mata barkatai mai mata tamanin da shida an ce yana da haƙƙi an ba shi lauyoyi su kare kuma abin bakin cikin hadda musulmi hadda musulmi cikin lauyoyin da suke kare shi to wannan ƙasa ina muka dosa anya a cikin irin wannan yanayi akwai wata ajanda da za ta iya fitar da mu daga wannan yanayi babu duk wata ajanda da za ta sanya matuƙar baka sanya ajandar gyara addini ba wallahi kasar ba za ta gyaru ba matuƙar za a za a ci wato mutuncin Allah da manzansa ci mutuncin addini a ci mutuncin bayan Allah ya zama wannan musera da haƙƙi akan wannan sannan lokacin da ake kokarin yada addini tabbaka shi kuma nan yanzu mutum bai da haƙƙin wannan to babu shakka babu kuma abin da za ka yi kasa da irin wannan ta gyaru domin zalunci in yayi yawa ubangiji hana ka sai wa tilka alqura ahlaknahu lamma zalamu wa ja'alna li mahlikihim maw'ida zalar sai zalunci to ubangiji zai halaka idan bai halaka ba irin halakar da aka yi wa mutanen da suka gabata ta hanyar tuntukewa gaba daya ba a halaka mu ta hanyar talauci da fatara da yunwa da rashin zaman lafiya muna fatan ubangiji ya dube mu da idan rahama mala yake wa zuhudul mashru'u huwa tarku raghbati fi ma la yanfa'u fi dar al akhirah zuhudu na shari'a shine ka bar abinda ka bar kwadayin abinda ba zai amfane ka a dinar lahira ba wa hiya fudulul mubah shine ودرايات مباحي تحلل التي لا يستعان بها على طاعة الله والتباء آثام في مقود إتاه بدا بيه الله وتدقى بنا ذاك وانت أبيدي يحلت كامك كيشي تو كيشي إذا زي تيم كامك كبوتا وحدا كتاب انت با كنت أقول إذا لك تابو كريم وانا يتيم كامك بيسا الله ka nemi dukiya bakin gwargwado yadda za ka iya tsare mutunci ka ka taimaka wa bayan Allah ka taimaka wa addini idan ka wuce iyaka wajen neman dukiya da tani duk da neman dukiyar halarci ba haram ba ne amma in ka tsananta to ka fita daga abin da ake cewa zuhu zuhu ka tsaya kan abin da ka tabbata shi ne zai taimaka maka duk biyar Allah da taimakon addinin Allah muna magana akan cewa a cikin salihai a cikin annabawa akwai waɗanda suna annabawa ne kuma suna da zuci kuma suna da dukiya muka ba da misalin waɗannan a ciki kuma akwai waɗanda suna da talauci kuma suna da zuci kamar annabi yahya misali annabi isa waɗannan duk ba annabawa bane waɗanda suke da wadata sannan suna da zuhudu kuma haka nan a cikin salihan bayi kamar ta haɓɓan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai ta haɓɓan da suke da wadata irin su abdurrahman ibn auf irin su usman ibn affan irin su talha ibn ubaidillah irin su zubair ibn awwam irin su mu'az ibn sa'ad sa'ad ibn mu'az sayyid sayyid al-aws irin su ainihin usaid ibn hudayr waɗanda suna da wadata sannan kuma salihai ne zahidai ne daga cikin su sai akwai da ra'u ne kuma zage dai irin su sai da ali ibnu abi talib irin su khabbab ibnu al-arak irin su salman al-farisi irin su mus'ab ibnu umayr wanda lokacin da ya rasu aka rasa da ma za a yi masa za a yi masa ainihin likkafani waɗannan duk salihai ne tsirai kuma zahidai akwai wanda ya haɗa wato samahatul aqliya sannan wa zuhudul fuqara yana da wadata da kyauta da sakin hannu da ungo-ungo na masu akwai yana da kuma zuhudu na masu babu na waɗanda suke masu talauci mara tashi kamar shi kan saman manzo sallallahu alaihi yana ya hada salahatul agniya sannan kuma ya hada zuhudul fuqara yana samu amma ko baya ajiyewa da ya samu zai rasa da ya samu zai bayar kaga bai rasa ba kamar yadda wasu suka rasa gaba daya sannan bai tara ba kamar yadda wasu suka tara irin su na abubakar irin na umar waɗannan dukkan su suna da samahatul azmiya suna da kuma zuhudul fuqara sai kaga zuhudu ba wani abu ba wata sifa ba ce da take da ta'adduki da wadata ko take da ta'adduki da talauci har da za a ce wanda yake talaka shi ne zahiri wanda yake da akwai ba zahiri bane a wannan mummunar koyarwa ce mummunar fahimta ce sannan da abin da zai amfane ka a lahira barin ta ba zubu ba duk abin da ka san zai amfane ka a lahira barin ta ba zubu ba kama annal wara al mashru' huwa tarku ma qad yadurru fi ad-dar al-akhirah وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا يستلزم تركها ترك ما ما فعله ارجح منها. كمان يبدا بدا سوى الورع الديني الديني ولا شرعته بدا شيء. شيء كبر ابن الذي تنتدك الكو ابن الذي تنتدك إيه على الاخره. duk abin da kake da ɗanɗan sama a kansa shi in ka yi shi anya ko ba zai cike abinda zuciyarka ba ta nutsu da shi ba kake shakka to ka yi kokarin ka buje masa ka kaurace masa don kada ka je ka fada cikin abin da Allah baya so wannan ya cutar da kai a lahira wa huwa tarkul muharramat shi ne kabar haramu wasu guhat kabar abin da yake shubha abin da yake da rikitarwa abin da baka san hukuncinsa ba التي لا يستلزم تركها ترك ما فعله أنته منها كبر حرامه a inda barinsa ba zai jawo kamar abin da ya fi barinsa ba kabar haramun a inda barinsa ba zai jawo kamar abin da ke wajibi ba aikata wajibi aikata jinsin fi'ilu jinsin wajibat afdalu min tarki jinsin muharramat kamar abin da yake ka aikata abin da yake wajibi shi ne fi da ka bar abin da yake haramu idan aka samu kawai tsakanin aikata wajibi da barin haram ka zama a tsaka mai wuya ko dai ka aikata wajibi amma zai jawo ka yi haram ko ka yi haram amma kuma ko ka bar haram amma kuma zai jawo kamar wajibi ka ganin tsaka mai wuya kake ko to abinda musulunci ya ce aikata wajibin shi a azama a kan barin haramun haram iri ne akwai ma ta harimuhu ta hariman mutlakan akwai kuma ma ta harimuhu ta hariman fi halin na hali cikin abubuwan da Allah ya haramta duka akwai wanda an haramta shi ta kowane bangare ta kowane yanayi ta kowane hali babu wani lokacin da za ka samu kanka a cikin halittu ban da ba akwai kuma abin da an haramta maka shi a wani lokaci ban da wani lokaci Allah ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma batan wal ism wal baghy bi ghayri al-haqq wa tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun abubuwa guda uku da Allah ya faɗa a nan haramcin su haramci ne na gaba daya babu wani lokaci da suke halatta shirka da Allah zalunci da kuma ainihin alƙawar ala zahi bil ayi ka faɗi magana ba da ilimi lokacin ka jingina wa waɗannan a kowane lokaci haramun tun lokacin da ubangiji ya halitta duniya har Allah maɗaukakin sarki ya naɗa ƙasa ba za a taɓa samun wata shari'a da za ta halasta ɗaya daga cikin hukun nan ba a taɓa samun hukun da za a samu ba wannan tahrim ne tahrim mutlaq na kwata-kwata na gaba ɗaya. akwai abin da an haramta shi sai halin duna hal an haramta maka cin bushi an haramta maka shan giya an haramta maka cin najasa misali amma akwai sanda zai iya zama halin ko ba haka ba idan mutum yana tafiya yawa ta gallabe shi ya zama da babu abin da zai ci sai bushi idan ba haka ba kuma ya mutu a nan yana tsakankanin abubuwa biyu bainar kitabi muharramin ko kuma sarki wajibin akwai wajibin da yake kansa shine siyanatu nafsi Allah ya wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima ubangiji ya wajabta maka ka tsare rayuwarka wannan aikin tsare rayuwarka wajibi ne to kuma ya haramta maka shin mushi a nan sai shari'a ta yi sassauci kada ka bar wajibi wanda shi ne tsara rayuwarka ka ci cin mushi a cin mushin dan ka tsara rayuwarka an fahimta kaga anan za ka aikata abin da ke haramun ne saboda kada barin aikata haramun din ya jawo ka salwatar da wajibi wanda shi ne tsare ne tsara rayuwarka haka nan da za ka bi kishi a gurin da babu abin da za ka sha ka kashe kishin ka sai giya ya haramun ce ko ba haramun ba haramun kaga anan wasu daga cikin malamai suka ce ka sha biyar? domin tsawon rayuwar ka wajibi ne a kanka kada barin wannan harafi ne sa ka salwantar da wajibin da yake kanka Imam Ahmad a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyin da ce ba za a sha ba saboda giya ba ta ba ta kashe kishi kun ga ashe abin da ya sa shi ya hana dan ba za ta kashe kishi ba ma'ana wanda yake ganin za ta kashe kishi zai iya cewa ko haka nan da a ce babu abin da za ka sha sai su tsarinka Allah ya yi. kaga najasa ce najasa ce haramun ne mutum ya sha bawalinta ko bawalin wani ko ya sha ruwan fatami wannan najasa ce haramun ne ubangiji ya halatta mana tsayyibat ne ya haramta mana khaba'is to idan ya kasance mutum ya samu kansa cikin wani yanayi ko dai ya halaka saboda kishi ko kuma ya sha najasa to alaikan najasar ya zama masa wajibi domin wajibin tsare rayuwarsa an gane ko don haka akwai lokacin da zai iya zama wato ainihin halal ne akwai lokacin kuma da zai iya zama haramun ne akwai lokacin da zai zama haram ne wani lokaci ya zama halal ne waɗannan su ne abinda suke zama ta taharimin su ba ta taharim ne mutlak ba ba a haramta su ba ɗaya ba an haramta su ne a wani lokaci zuwa wani lokaci wannan shine abin da ibnu tabiya ke ishara zuwa gare shi a nan yace barin haram da shubha wanda barin ta zai jawo barin abinda aikata shi shi ya fi jaye ba kamar wajibai saboda haka za mu ga shari'a babu inda ta halatta shirka don babu inda shirka take da maslaha ta kowace ta kowace lafiya babu inda shari'a ta halatta zalunci don babu inda zalunci ya zama yana da maslaha yana da amfani ta kowace lahiya za mu ga babu inda shari'a ta halatta alqawlu ala Allah bila'in to shi ya sa ubangiji sai ya taƙaita haramci haramun a cikin abubuwan nan guda uku yake kun ka ce inda ba inda ba a za ta hasirin ne kamar ka ce babu haram sai waɗannan guda uku din to ina sauran haram haram suka shiga malamai suka ce ana nufin al-muharram tahriman mutlaqan saboda haka abinda aka yi abinda ba zai shiga cikin nan ba daman baya ciki abinda yake tahrimin sa ba mutlaq ba ne daman bai shiga ciki ba don haka wannan shi ne abinda ake kira alwara ka bar abin da yake zai cutar da kai a lahira in an ce mai ne zuhudu zuhudu ka bar abin da ba zai amfane ka ba a lahira wani ɗan zai shi kuma ka bar abin da zai iya cutar da kai a lahira da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ya yi mana gam da kasar ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa abinda muka kuskure Allah ya ce mana wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wannan yace dan Allah menene hukuncin wanda ke aiki a local government amma bai zuwa aiki kuma duk wata za a bashi albashi ya karba halal ya ci ko haram yake ci haramun yake ci kuma da ba zai yi aiki ba kuma a bashi kuɗi akan ya yi aiki wannan haramun yake ci babu ko shakka wannan kuɗin da ake bashi ana bashi muƙabilin aikin da aka ɗauke shi ne a kai kuma aikin nan da aka ɗauke shi akai aiki na al'umma bai yi wa al'umma aiki ba kuma an ɗauki kuɗin al'umma an bashi da sunan ya yi mutu kaga babu shakka wannan ya ha'inci Allah ya ha'inci manzansa ya ha'inci mu ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu la taqulu Allah wa rasulahu wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun wanda ya ha'inci amanar da aka ɗora masa ubangiji ya haramta wannan ya hana wannan Ba haka wanda yake wannan ya san cewa abin da yake ci dukiyar al'umma yake ci ba bisa haƙƙi ba ya tuba ga Allah ya daina abin da ya san ya ce yi littafi ya yi aikin al'umma da su ba wai zai ce ya mayar da su lokal government ba don ya mayar da su lakar gamin cinyewa da a ya mayar da su ne hannun wasu wasu za su zama su ba a zaliman ne kamar sa a sai ya yi wani aiki da al'umma za ta amfana ko ya bayar taimako inda za a yi abin da al'umma za ta amfana da shi wannan kuma ya ce ni da dan shi'a ne amma yanzu na gamsu da irin hujjojin da aka bada amma game da mu'awiya da aliyu ban gamsu ba sosai saboda shi aliyu shi aliyu ai kula fa'un rashidin ne amma shi mu'awiya ba shi ba ne ne baya cikinsu to wannan rikici ai kamata ya a ce ya ga abin aliyu ya ce saboda annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al ar rashidin to muna yi maka barka da murna muna taya ka farin da Allah ya raba ka da bakar ya sa ka gane addini na kwarai dan burbushin da ya rage maka insha Allah shi ma ubangiji zai raba ka da shi mun san dukkan da wani yayi hijira daga wani addini ko wata akida yakan dawo da dan tofani na wasu abubuwan sai a hankali wannan ba zai hana a ci gaba da yi masa bayani ba inda dai yanzu abin da ya shafi mu aure shi kaɗai ya rage to insha Allah shi ma za ka gane na farko dai na san tun da yanzu ka zama ahlus sunnan ka yarda cewa sahabban manzo Allah suna da falala kuma suna da haƙƙi akan mu wannan martaba da ubangiji yayi ta bayanin ta tasu ta isa ta sa dukkan wani kuskure da za su yi ubangiji maɗaukacin sarki ya ce musu sun yi wa addini aiki mu'awiya yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ban ma yana daga cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi ya amince a yi wahayi su rubuta yana cikin kasabatul wahid wanda duk irin kadai da cewa da da bibiya da aka yi ta yi wajen a tara sunayen waɗanda suka samu martabar zama masu rubutun wahayi har ma da wanda sunayen nasu ba su inganta ba cikin masu rubutun wahayi abinda aka samu bai wuce mutum arba'in ba cikin ɗumbin dubannin sahabban annabi sallallahu kamar yadda alkittani ya faɗa a cikin littafin sa karatibul idariya to kaga <clears throat> aka ce cikin arba'in mutum ya ya samu fitowa a cikin wannan arba'in babu shakka ya samu wani matsayi babbai sannan kuma ya samu falala ta sahabbai a jumlace gaba daya yana cikin shi ma waɗanda suka samu wannan falala abin da ya shafi tsakanin abin da ya faru tsakanin su da da da Aliyu radiyallahu ta'ala anhu da ba mu aqida sunna kamar yadda muka karanta lokacin da muka yi karatun wasiyatul kubra gaskiya da dacewa tana bangaren aliyu da jama'arsa bangaren muawiya da mutanen sham sun yi ijtihadi cikin abin da suka yi sun yi kuskure wannan ijtihadin ba shine ya dauke su daga ba shine ya dauke muawiya daga matsayin sahabi ba yana nan a matsayin sahabi ba martabarsa tana nan sannan martabarsa ta sahabi kuma za ka hana a ce kuskure ya ijtihadin sa ba kaga kenan ashe ba ka da wata matsala dan an ce muawiya ya yi kuskure bai sallama wa ali ba kuma ka sani fa sanda ali sanda ya ja da ali a lokacin ba a yi wa ali baya ba kafin ma a yi mubaya a lokacin da ake ta cece ku ce akan jinin usman a lokacin ya fara ja da shi kuma bai ja a kan cewa ali ne ya cancanta ya zama shugaba ba ko ba shi bane ba akan wannan mu'awiya ja da shi da ali ba ba wai bai taɓa da'awar cewa shi ne ya fi sayyidina ali cancanta ya zama shugaba ba ya ja da shi ne akan batun jinin sayyidina usman sayyidina usman yana da yan uwantaka ta jini da muawiya dukkaninsu daga kabilar bani umayya Allah kuma ɗaukakin sarki ya ba shi wata dama sai idan an kashe masa nashi ya tsaya ya gaya ya nemi wanda aka kashe masa Allah ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura wannan shi ne abin da ya karfa fushi sai da muawiya Allah kara masa yarda yake ganin shi yanzu shi ne yake da haƙƙin ya ce ina waɗanda suka kashe sayyidina sannan waɗanda suka kashe sayyidina Usman duk sun bi sun lafe sun makale a cikin rundunar sayyidina Ali sayyidina Ali shi kuma yana ganin matukar yanzu ba kai ya haɗu ba ba za a iya za a kwakulo mutane a tsaye musu da hajji ba suna da ƙarfi suna da makamai ai a garin madina suka aika aikan da suka yi an rasa samun waɗanda za su iya faɗa da su su fitar da su da cewa sai na usman din shi kansa ya hana a yi yunkuri na a fitar da su daga madina ya ce ba a kyale suka a su to suka yi wannan aika aika sannan kuma suka shige cikin rundunar sayyidina ali a wannan lokacin da ake kokarin a ga mulkin ya samu tsayawa da kafarsa ba lokaci bane da za a kokarin zakulo wane da wane da wane a tsayar musu da haddi za ka shi sai na ali ta bangaren sa yana ganin eh ya kamata a yi wannan amma a samu haɗin kai sai da suna aisha da talha da zubair ta bangaren su ma suna ganin ya kamata a tsayawa da mutane wannan haddi don haka cikin su babu wanda yake ja da sai na ali kan cewa shine khalifa don haka wani abu ne na ijtihadi yasa aka fahi aka samu samun fahimtar juna wannan ba shi zai sa gaba ɗaya ka tattara su ba ka jefa su a cikin kwandon shara ko ka ɗauki sai na ma'auya ka jefa shi a kwandon shara daga cewa duk wannan martaba kuma da aka zana masa ta zubi kuma mu ala sunna muna lalata tun da da muke karantarwa abinda suke faɗa a gaskiya da dacewa tana bangaren sayyidina ali bangaren sayyidina muawiya sun yi ijtihadi amma ijtihadin sa kuskure ne wannan ko baya hana a darasa taki a ta shi a martaba shi a matsayin sa na sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sahabbai ba ba su bai bane ba annabawa bane sukan yi daidai sukan yi kuskure amma daidai ɗinsu ya ninninka kuskurakuransu kuma ubangiji auna ayyuka yake wanda yawa shi ake izina da su ba wanda yake kaɗan ba wala Allah wannan ɗan takaitaccen bayani amma inda mutum zai zai zai samu alwasiyatul kubra a cikin aidin mun yi wasu bayanai da yawa zai tsara samun bayanai akan haka na talatin da biyar ko ai ba darasi dole ne wannan matsalar to to ka ya tsaya duka yana so a yi masa bayani akan wani hadisi da daina ya ruwaito daga anas akan yin dariya a cikin masallaci hadisin yana cewa lallai yin dariya a cikin masallaci duhu ne a cikin kabari bayan haka yana so kuma a yi masa bayani akan Ibn maryam wanda ya tsoro hadisan ƙarya akan falalar wasu surori na ayoyin alkur'ani mai girma Sau na farko wancan hadisi bai inganta ba kai daga jin daidabi ka san da inganta ba a kamar yadda yuɗi yake cewa a cikin kaddimar jami'u kabir jami'u kabir yace in ka gana ce hadisi daidabi ya ruwaito to ka san cewa da inganta ba sai na ƙara bayani ba haka wannan hadisin bai inganta ba kana so ka sai abin da ake yi na dariya wani lokaci ba daidai ake yi ba haka bane wannan hadisi ba ingantacce bane ba hadisi bane sabon manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sukan zauna masallaci su yi muzakarar abin da yake ya faru a jahiliya su karanta wasu ma yan wajewa tsawon lokaci ma su rika jifa da kankana a junan su rayuwa za a yi jefa jefa da kankana ba a yi dariya ba saboda haka ba daidai ba ne wancan kuma ibnu abi maryam sunan shi ba ana sunan shi no no hujjani ba wai ba ibnu maryam sunan shi ba ibnu abi maryam kuma babban makaryaci ne wanda ya tafi jira hadisai na ƙarya idan ka duba da tattafai na jarhuwar tare za ka ga bayani a kansa ayyukan bid'a suna rusa dukkan ayyuka ah, suna rusa dukkan ayyukan dan bid'ar ne ko kuwa in yayi wasu ayyuka waɗanda suka dace da sunna ana karɓar wannan ayyukan bida alhaza za ta shafi wannan ba abin da yake rushe ayyukan mutum shine kafirci ko shirka mutum ya yi ayyukan kafirci ya yi rida to wannan shi ne ayyukansa yake wannan shi ne aikinsa yake yake abin da rushewa gaba daya amma duk abin da bai kai rida ba abin da za ka ci da shi saban Allah ne wannan baya rushe aikinsa idan ɗan bida ya bida ta an mayar masa da bid'arsa man amira amalan laysa alayhi amruna fa huwa rudd fa huwa rudd haka an mayar masa da bid'arsa wannan ba zai shafi sauran ayyukan sa da yayi ba amma dai wannan bid'a ba karba ba kuma an rubuta maka alhakin dan bid'a yana nan a matsayin dan bid'a matuƙar dai bai dawo ya rubuta sunna ba kuma dan bid'a ba wai wanda zai yi bid'a sau daya ko sau biyu ko a cikin wani abu da ya istihadi shi ne ya zama dan bid'a mutum ya iya yin aikin bid'a ko ba dan bid'a ba dan bid'a shine wanda ka'idojin da ya gina addinin sa aka duka bid'a za ku ga ya yarda cewa ne ma za su iya kawo wani abu da sunan addini a yi aiki da shi ba wanda zai kuskure ba ya ɗau wani hadisi da bai inganta ba ya zata addini ne yana ta aiki da shi daga baya a iya faɗakar da shi ya bari wanda aiki da ya shi ba shi bai da shi dan bid'a ba ko ya ga wani abu a cikin littattafai kamar littattafan mu da fiqh ya zaci cewa sunna ta tabbata da wannan abu ya rika aiki da shi sai kuma daga baya sai ya ji cewa ai abun babu da tushe a sunna da haka dan yana yin wannan ba shi ke nuna ya zama dan bid'a abu mutaka da ya yarda cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi kadai shi yake da hurumi ne shar'anta sai ai kaza a samu lada ya yarda da wannan ka'idar kuma akan ta yake tafiya kuskure da zai faru dan bangaren sa a wasu ayyukan ibadodin sa ba zai sa ya zama dan bid'a ba wannan kuma yake kafin da ya wuce kayi bayani akan insurance ke to don Allah malam ina son bayani akan hukunci da hukunci kan halarci ko haramcin mutum ya aiki a babban bankin Najeriya wato Central Bank an ce shi ne bai malin kasa kuma shi wannan banki gwamnati ce gwamnati ce daga gwamnati ne albashinsa yake zuwa wato yana zuwa daga bajet din gwamnati amma kuma yana daga cikin ayyukan ta. kula da taimakawa ga sauran bankuna da ke mu'amala da riba idan aiki a bankin bai halatta ba to ga mutumin da ya kai shekara ashirin da biyar yana aiki wajen yanzu yana so kafin mutuwa ta zo mata ya gyara wato zai bar aikin kuma da idan ya bari bankin za su rika ba shi fansho ya halatta ya karbi wannan fanshon kamar yadda muka faɗa haka yake a wancan satin mun faɗa insurance haramun ne duk da dai mun yi tafsiri a nan mun ce yakan iya zama maka larura domin za a rike maka wani haƙƙi a ce sai ka ka takardar insurance wannan daidai yake da ka kawo kaya a ce ba za ka wuce da kayan ka ba sai ka ba da rashawa a nan duk malamin sun yadda za ka iya ba da rashawar domin ka kubutar da kayan ka a nan ba ka baya ba ne bisa zaɓin ka an kwasa ne daga wajen ka bisa zalunci don haka nan shi ma wannan inshora da lokacin da za ka yi kamfani ko za ka samu wasu motoci a hana ka motsi da abin da ka mallaka sai ka ka bin inshoran na haka dai ka yi domin ka iya kufutar da haƙƙinka wannan zaluntar ka aka yi ba ka da laifi a ciki ba ka da a ce wani an je buɗe kamfani ya yi inshora a ce ya yi haram yana cikin wani yanayin da ba yadda zai yi sai ya yi wannan kuma to haka nan aiki a gurin da za a taimaka wa riba ko a daure wa riba gindi da hada-hadar riba din shi ma mun taɓa bayani a nan duk aikin da yake da alaka da riba kai tsaye yana da alaka da riba kai tsaye ba da bashi da riba din da biyan bashin da waye da waye wannan haramun ne kuma shi ne fatawa da malaman sunna suka suka ittifaki a kanta a duk fatawoyin lijinar da'ima kan wannan suka yi ta cewa irin wannan aikin bai halatta ba mutumin da ka ga yana neman wannan aikin ba su shawara ya nemi wani idan ya kasance ya gane ya bari to shi kenan batun kuma ya ta karɓar manshi ko ko gratuity ko wani abu wannan kuma ai kamar an gudu ba a tsira ba saboda haka tun da ya bari sa in kuntum falakum ru'usu kuma la tazlimuna wa la tuzlamun kada kuma ka ce za ka ci gaba da karɓar wani abu ko da shekara nawa kai Allah madaukakin sarki ya taimake ka ka tuba ka bari babu babu bukatar karbi wannan Allah ba madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya ba mu dangantakar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in